Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau biyu ga watan Abril na 2021. kan labarin namu yau guda ɗaya ne wato bikin rantsar da muhammad da bazum a matsayin sabon shugaban ƙasar nijar da ya gudana yau a yamai wannan dai shine karo na farko da zababben shugaban kasa ya mika ragamar mulki zuwa ga wani zababben shugaban kasar a nijar ayyukar dama ne ke jiran sabon shugaban kasar muna tafe da karin bayani a yau ne a yamai aka kaddamar da bazin muhammad a matsayin sabon shugaban kasar nijar abin tuni ya yi nasara a zaben shugaban kasa zagaye na biyu tare da samun kashi 55.66 cikin 100 na kuri'u. Shin wane ne bazin Muhammad? Nafisa Adamu ta duba mana wannan batu ga kuma fasarar rahotonta. Ɗan shekaru 61 sabon shugaban ƙasar Nijar Mohamed bazum ɗan asalin tasker ne kuma an haife sa a Bilabirin jihar Difa. Bayan karatun sa na ilimi mai zurfi ta fannin ilimin falsafa a jami'ar Sheikh Anta Job ta Dakar da ya dawo Nijar Bazoum Mohamed ya shiga aikin ba da karatu kuma ya shiga sandikar ƙasa ta malaman ba da karatu ta ƙasar Nijar Sinan. Kanan daga bisani ya kasance ɗaya daga cikin jagororin haɗakar sandikar ma'aikatan Nijar ESTN da sunan wannan cibiyar sandikan ne ya halarci babban taron ƙasa a shekarar 1991. Canda, da Bazum Muhammad mamba ne na rukunin wa'anda suka girka jam'iyyar PNDS tarayya da aka girka a watan Disamba 1990 wada da sunanta aka zaɓe shi ɗan majalisar dokoki har so biyar ƙarƙashin lemar tasker jihar Zandayar Muhammad Bazum har wa yau ya riƙe matsayin harawa sabobin minista da dama. Ranar 31 ga watan Maris 2019 aka naɗa shi ɗan takarar PNDS tarayya zuwa ga zaben shugabancin ƙasa na shekara 2020-2021 inda ya ci nasara a zagaye na biyu da kaso 55.66 cikin 100 na kuri'u. An rantsar da shi yau biyu ga watan Abril akan wa'adin shekara biyar. A gaida gungu Muhammad Dantani, bikin rantsar da sabon shugaban kasar ya gudana na yau da safe a cibiyar muhawara Mahatma Gandhi da ke Yamai. Shugabannin kasashe da na gwamnatoci da dama da matsafin shugabannin kasashen da sauran manyan mutane sun halarci bikin. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban kasar a lokacin da yake rantsuwar kama aiki. No. Mu Muhammad Bazum shugaban jamhuriyar Nijar da aka zaɓa kan ƙa'idojin dokoki mun rantse da alƙur'ani mai tsarki za mu mutunta kuma za mu sa a mutunta kundin tsarin mulki da 'yan ƙasa suka gindayawa kansu. Za mu cika yaunin da aka aza mana na jagoranci da aka ba mu amana ba za mu cin amana ba ko canza kama ga batun jama'a za mu mutunta kuma mu kare muradin ƙasa za mu adana shimfiɗa ɗaukakar ƙasa da haɗin kan 'yan ƙasa za mu mutunta kuma mu tsare 'yanci da walwalar 'yan ƙasa ba za mu yarda ko amincewa ba da duk wani matakin ƙaskanta mutuncin ɗan adam za mu kula da turbar tsaka-tsaki wajen hukuma da kuma mutunta sharuɗɗan da ke girka hukuma kan turbar gujewa siyasa za mu taka tsantsan ga girkin haɗin kan afirka za mu kasance a ko'ina cikakkun masu bautawa al'umma idan muka saba mu fuskanci azabar doka ya Allah ka taimake mu Jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki bazin mohammed ya gabatar da jawabin nasa na farko a matsayinsa na shugaban ƙasa. A cikin jawabin ya taɓa wasu daga cikin ayyukan da zai mai da hankali a kansu a cikin sabon mukamin nasa na shugaban ƙasa. Ga kaɗan daga cikin jawabin. Isufu Muhammadu Edinyi Yusufu Muhammadu ya cancanci dukan yabo. Ni da na maye gurbinsa na yi imanin ƙalubalen da ke gabana. mu tana tsaka tsakiyar ƙasashen da ke fama da rashin tsaro a yankin Sahel. A bangaren tafkin Chadi tana fuskantar matsalar Boko Haram. A iyaka da Libya tana fuskantar ta'addanci da ake kitsawa tun bayan kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi. Haka zalika a iyaka da Mali muna fuskantar 'yan ta'adda da suka mamaye wajen. tunda aka samu 'yancin kai kasar tana fuskanta wani tsarin kuma bayan waɗanda suka samu karatu abin da yake kawo mana latti na bunƙasa tattalin arziki da ci gaba amma duka da haka ƙasar tana da faɗi allah ya albarkace ta da arzikin ma'adinai kama tun daga karfe iranium gawayi man fetur gas da kuma rana wacce hanya ce ta samu makamashi da ke iya bunƙasa sha'anin noma. Le soleil de notre pays sont de précieuses sources d'énergie à même de nous permettre notamment de mettre en valeur notre potentiel agricole. Shugaban ƙasar Nijar mai barin gado Isuf Muhammadu a cikin jawabin da ya yi wa 'yan ƙasa a jiya ya maida da ƙarfi akan rasakonar ayyukan da ya yi na tsawon shekaru goma. na kaɗan daga cikin jawabin nasa da muka sama daga gidan talabijin na ƙasa. Tun yau da shekaru goma nike gabatar muku a kowace shekara da sakamakon aiwatar da tsarin aiki. Gwamnati ta amince da sakamako na shekaru goma. Sakamakon da aka gabatar wa 'yan ƙasa ba da jimawa ba tare da Prime Minister a yayin wani taron manema labarai. Ku tuna wannan tsarin aiki an kirkiro shi ne bisa hangen wani yanayi na kyautatuwar tattalin arziki da na jama'a na ƙasar mu. Amma wajen aiwatar da shi an samu ƙalubale na hukuma na yanayi da na yawan al'umma. Hauhau farashin kayan kayayyakin bukatun jama'a sannan wasu suka zo ta fuskar tsaro kiwon lafiya tare da cutar covid-19 duk da waɗannan kalubale alkawuran da aka ɗauka wa al'ummar nijar an cika su hakika tare da karuwar adadin ci gaba na shekara na matsakaici na kimanin kashi shida cikin ɗari tattalin arzikin ƙasar mu ya kasance ɗaya daga cikin masu hanzari wannan bunƙasuwa ta shafi kowane bangare ta taimaka wajen rage talauci musamman ma a yankunan karkara kuma an rungumi wani sauyin ci gaba transformation du pays. kalubale da dama ne ke jiran sabon shugaban kasa bazum muhammad da aka rantsar yau da safe a yamai a cikin wani yanayi na rashin tsaro a wasu sassan kasa da kuma annobar corona Tarnani Fude Ahmed ya haɗa mana wannan rahoto da gungu Muhammad Dantani ya fassara. Sabon shugaban ƙasa Bazum Muhammad da aka rantsar da shi yau a nan yamme zai fuskanci muhimman ƙalibalai tsawon shekara biyar masu zuwa. Da farko bisa ga fannin tsaro, rashin kwanciyar hankali a cikin jihohin Difa, Tilaberi da Tawa inda gungun 'yan jihadis da wasu gungun mutane dauke da makamai da ba a tantance ba ke ta haddasa barazana a cikin jihar Maradi kuma yanayin tsaro na ta taɓarɓarewa cumfuɗar iyaka da Najeriya inda awon gaba da mutane ke ta haɓaka. Wani ƙalubalen da sabon shugaban ƙasa Muhammad Bazum zai kula da shi shine sanandin ƙwayoyi da kuma wasu al'amura masu alaƙa da kishin gilla da ke ta wakana tsakanin iyakoki bisa ga fuskar kiwon lafiya akwai wasu kalubalen da ya waje ya sa ido a kansu misali halin sakamakon da allobar coronavirus ta haddasa wannan ya yi tasiri kan tattalin arzikin ƙasar Nijar da kuma sashen ilimantarwa. 'yan nijar na shirin abubuwa da yawa daga sabon shugaban kasa musamman inganta al'amura a fannoni da dama da suka hada da tsaro ilimi kiwon lafiya da dai sauran kalubalai da ake fuskanta a kasar wasu masanan wato wasu masana zandar sun bayyana fatan su a zantawarsu da mustapha mamman sani Al'umma gaskiya sun sha wahala misali a fuskar ba da ilimi kowa ya sani harakar bata tafiya. Wannan ne ma ya sanya ake samu a sahun ƙarshe a cikin ƙasashe. A cikin ƙauyuka idan aka zagaya abubuwa ba sa tafiya. ya kamata a dafawa al'ummar kakara sannan dangance da rashin hukuntawa ya kamata shugaba ya yi tunani akan wannan ya yi ƙoƙarin haɗa kan 'yan ƙasa su yi aiki a fuskar tsaro kuma nan ma akwai babbar matsala. Euh, Ababuwa da dama muke jira daga sabon shugaban ƙasa, musamman ma mutuntawar dokoki da sharuɗan ƙa'idoji na ƙasa, kuma a samu sabon lumfashin tattalin arziki, sannan dukkan 'yan Nijar su samu zaman kwanciyar hankali. A da ba san ta'addanci ba, amma matsalar ta bazu a tsawon waɗannan shekaru goma ina fatan ganin za a samu mafita game da wannan matsala ta tsaro situation securitaire a babban birnin yamai wasu 'yan ƙasa na kira da a kawo canji kuma wasu na jira shugaban ƙasa bazu muhammad ya samar da cikakken haɗin kan al'umma heri muke son shi budu kasanmu kawai kowa ya wadata wanda duk ya hau harkar shugaban kasa son muka kawai komi ya tai talaka ce alhamdulillahi gwamnati an kai wagga muna so mu gani soyi kasa ta samu ci gaba domin mun ji daɗin aikin da tsohon shugaban kasa ya yi ni dai a nawa gani abin da nake so ga sabon shugaban kasa kowa ya gani yanayi da kasa take ciki ba zaman lafiya har zuwa jiya fa 'yan ta'adda suna karɓar shangali kenan abin da muke so ga sabon shugaban kasa ya magance wannan zaman lafiya ya tabbata da muke so ga sabon shugaban kasa ya yi komi domin haɗa kan 'yan ƙasa yanzu an rantsar da shi ba yanki guda ya zaɓe shi ba ba kabila guda ta zaɓe shi ba nijar ce duka ta zaɓe shi ya daidaita komi a bangaren tilibiri da ke yammacin ƙasa jihar da ke fama da matsalar tsaro al'umma na shirin shugaban ƙasa bazu muhammad yayin da tsaro zai dawo a yankin amma kuma ɗauki matasa da suka kammala karatu aiki ga wasu masana tilibiri a zantawarsu da abubakar umaru Nous voudrions que le nouveau Muna son sabon shugaban kasa ya mayar da hankali a fuskar ilimi, kiwon lafiya, tsaro da noma da kiyo Ya kuma girmama doka, ya yaƙi cin hanci da rashawa, a samar da ayyuka yi ga matasa, kuma ya mayar da Nijar cibiyar zaman lafiya da daidaito a karbi compte dukkan al'umma. de toutes les couches sociales. Voilà. Ababuwa da dama muke jira daga sabon shugaban kasa musamman ma mutuntawar dokoki da sharuɗan ka'idoji na kasa kuma a samu sabon lumfashin tattalin arziki sannan dukkan 'yan Nijar su samu zaman kwanciyar hankali. kawar da duk wani batu da ke da nasaba da kabilanci da bangaranci da dai sauransu daukar dukkan yan Nijar a matsayi guda wajen batun kasa duk mutumin da ya yi laifi ko da shi na gwamnati ne ko na adawa a hukunta shi bisa doka sévèrement selon les lois. 'Yan majalisar dokoki masu rinjaye sun halarci bikin rantsar da sabon shugaban kasar Dauda Mamadu Marte da Kallamun Tari sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da mika ragamar milki daga sababbin shugaban kasa zuwa ga wani zababbin shugaban kasa. Babu wani abin da ya kamata illa demokaradiyya ƙasa ba ta ci gaba cikin mulkin daniya dalilin kenan da ya kamata kuma nike kira ga dukkan 'yan Nijar da su yarda da demokaradiyya da makomar ƙasar mu kowa na iya faɗin abin da yake so kuma cikin hanyar haɗin kan 'yan ƙasa da bunƙasa ƙasarmu mu ci gaban siyasa da na tattalin arziki sabon zababben shugaban ƙasa zai ɗauki dukkan matakan da suka waje ba domin haɗa kan 'yan ƙasa yanzu ba na PNDS tarayya bane a'a na dukkan 'yan Nijar ne kuma zai yi aiki bisa wannan muna farin ciki da haka kuma dukkan 'yan Nijar ne ya kamata su yarda da wannan wanda a karo na farko ne a tarihin Nijar da zababben shugaban kasa ya mika mulki ga wani sabon zababben shugaban kasa cewa da bazu Muhammad wannan shine abin da demokaradiyya ta gada kuma ya kamata a jinjina masa. aussi ça la vitalité de notre démocratie et il faut s'en féliciter. muna sanar da ku cewa dai babu wani dan bangaren ko kuma babu wani dan majalisar dokoki na bangaren adawa da ya halarci wannan biki na rantsar da shugaban kasa bazum muhammad a jiya ɗaya ga watan april gwamnatin niger ta yi marabus a matsayinsa na firaminista birji rafini ya ajiye marabus ɗinsa a hukumance wajen shugaban ƙasa mai barin gado hada da ta gwamnatinsa matakin da aka amince da shi in shi shafin yanar gizo na fadar shugaban kasa sai dai kuma kafin a kafa sabuwar gwamnati za a tafiyar da ayyuka tare da mambobin gwamnatin mai barin gado a cewar majiyar. Kawancin adawa na kafa 2021 da sauran abokan hulɗarsu a cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar 31 ga watan Mars na 2021 sun buƙaci a kafa wani kwamitin bincike na 'yan majalisar dokoki domin kawo haske kan yunkurin juyin mulki a cikin daren 30 zuwa wayewar 31 ga watan Mars. albarkacin haka wato har ila yau gungun jam'iyyun adawa sun jaddada matsayinsu na cewa dan takara muhammad usman ne ya yi nasara a zaben shugaban kasa inda suka buƙaci a saki shugabannin siyasa da kuma dukkan mutanen da aka tsare su ba kan ka'ida ba kamar yarda suka faɗa tumar lamasarar mu ƙarshen shirin namu kenan na yau a huta lahiya Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.